Yanzu da yake an tabbatar da kungiyoyi sha shida da za su kara a zagayen COP ɗaya na gasar cin kofin zakarun club club na Turai, ido ya koma kan yadda za a gwamutsa waɗannan kungiyoyin a ranar Litinin mai zuwa. Yadda za a yi kuwa shine za a zuba waɗanda suka lashe kowane rukuni a cikin ƙwarya guda, waɗanda suka zo na biyu kuma ɗaya ƙwaryar. To sai a rika ɗauko ɗaya a wannan ƙwarya a haɗa da wata ƙungiyar daga ɗaya ƙwaryar. Dokar kawai ita ce ba za a haɗa ƙungiyoyi guda biyu da suka fito daga rukuni guda ba ko kuma waɗanda suka fito daga ƙasa guda ƙungiyoyin da ke cikin babbar ƙwarya wato waɗanda suka lashe rukunoninsu su ne real madrid atletico madrid fc barcelona monaco borussia dortmund bayern munich chelsea da kuma porto waɗanda suke ɗaya ƙwarya su ne juventus basel bayer leverkusen arsenal manchester city psg shalke da kuma shakhtar donetsk